bakin kuma bakin mai gari bakin waye kai da baka bako sai bakuwa kun bana bako mai sunu sulami da ice akan baki mai martaba sunu sulami da ice wala kaddukan ramna bani adam Allahu akbar kabira kwanan nan sai ka tana mun da bakin da lokon mu yara sun kafa wani gado gado suna hawa <laughs> a nan naji wannan wannan kalmar ta kafa da wala kada karramna eh, bani adam ma'ana Allah ne yake faɗar irin karrama dan adam da Allah ne ce na karrama dan adam eh, da ya karrama dan adam din kuma sai ya shiga tsakani da tsakani akan zalunci eh. ya ce to ni da na yi kama ba zan gudanar da zalunci a tsakanin kuma kuma kai kokari ko gudanar da zalunci dan haka dole in karrama dan haka mu je kara maki tare miki tare kuke tare darajar ta za a yi maka ai ban Allah je ka kike shi fa baya ba a je ka baki yayi ah kaga ne ne ne dan yarinya mu mu je kai yawa Allah sarki

ma'ana eh, abin da yake kwaɗai a gidan duniya ke nan ta bada neman kwaɗai. Ah! abin da za mu yi a tsari biki. Ɗan ma da sanci. Ba dai ma da a gama ba. A gama ma da Malam Sani Agama. Wanda ne kiran sallah Agamawa? Mai kiran sallah ne. Madalla. Mutumin da in yana bacci zaka je shi kowa yana mai shari da gurnani shi sa shine dai ka ji wani kusa da gonzi da eh. wankan jaraba eh. amana ti hatta ke da kullu haka lumfashin shi. Eh. Malam Sani Agamawa. murya ce da shi yadda kasan dakta na alfarka ah. wallahi yadda kasan dakta na alfarka murya ce da dau ah. dau dau in yana karatun nan dakta na alfarka in yana karatu ijawo aya hain dauka a madina a madina ne Allah sarki dakta ice karku zalunci in bako ya zo ku sauke shi amma ku duba shi wal khamra tashin ma'atul شكر المجيد ياتيكم من حياة يتقلمسون في الكتقدر شكرا مجيدا انت دك تانا الفرقان كينا الله سركي تو كشكت تو ba ba ba ba madalla madalla ka ce mai ɗakin ka ce mai ɗaki na ce ɗaki na ka ce mai ɗakin ka ce kaji kaji ka tuka wannan eh, shagaban haka ki a? wannan hanya da akwai wannan na